To jama'a masu sauraron mu a dandalin voa.com barkan mu a kamar da aka ji ɗazun nan ne wani bom ya tashi a wata unguwa mai suna arawa a cikin garin Gombe kuma wannan yana zuwa ne bayan da a yau ɗin nan su kansu 'yan sanda a nan Gombe ɗin suka kama wata motar a kori kura ɗauke da bama-bamai har guda biyar a ciki wanda aka ɓoye. Dare ku ji bayani a yanzu muna tare da wakilinmu da ke yankin Bauchi wato Abdullahi Muhammad da kuma wani daga garin Gombe mai suna Alhaji Garba Tela Yarwa Gana. Uh, Alhaji Garba barin fara daga gare ka da yake kana nan cikin Gombe. Uh, menene ya faru me kaji ya faru kuma da karfe nawa ne wannan abu ya faru? Sazu dai bai wuce minti goma sha biyar ba zuwa yanzu da nake magana da kai. Mm. Sai na ji wani daren bayan na idar da sallah. Sallar yaushe kenan sallar isha ko magariba? Sallar isha'i nan yanzu. Eh. Sallar isha'i na yanzu. Haka. sai na ji wani daren wanda ban taba jin irin wannan karar ba sai wanda ya faru a gidan gwamna haka shike na sai na buga arawa mm. ah, na buga tudun wada sai suka ce su ma gabar da su shine sai na buga a arawa sai aka ce ai bom ne fashe a daidai kasuwar mata din nan akwai wata kasuwa a wurin ne kasuwar mata akwai kasuwa eh. wanda take ci na arawa a ƙarshen kwalta haka daga tsallaken gabar da hanya wannan bom ya fashe ya dan kashe mutane da dan dama mutane yanzu suna nan bai yi minti sha biyar da fashewan wannan abun ba yan sanda suka yi wurin to ba san yadda suka kare da abin nan da gawawaki ko kuma da mutane ba don an akwai wani abu akwai wani abu na musamman da ke wajen wannan kasuwa ta arawa ne wanda watakila da nemi kai mahari babu wani abu jama'a ne a wurin ba sa yankewa tun da safe hmm. har zuwa dare kafin wurin mutane su watsa yana kai irin goma sha ɗaya din nan saboda akwai masu kifi akwai masu doya akwai masu kayan miya babu abin da babu a gabar da da yamma hanya ta kwanta kudu da arewa eh, kudu da arewa ne dama ta taso daga arewa ta yi kudu hmm. akwai hanyar jirgi to wannan kasuwar tana nan a wurin su mutanen arawa suna tsallakowa wurin su zo su yi cefane su ma mutanen tudun wada suna ƙara sawa wurin zo su yi cefane wurin kamar mahaɗa ne. Eh haka Alhaji Garba to a kada ka yi nisa barin juya ga shi wakilin mu Abdulwahab Muhammad da ke Bauchi. A Abdulwahab azid azin nan ka aiko mana da labari cewa 'yan sanda a nan Gombe sun kama wata mota dauke da bama-bamai har guda biyar har wasu daga cikin masu sauraronmu da suka ji suna aiko mana da saƙon cewa sun yi murna da ganin cewa ana zaƙulo waɗannan mutane da suke kai irin waɗannan hare-hare menene ya faru ne eto eh kamar yadda yake a rahotanni ya iso gare ni a nan unguwar arawa akwai wata kasuwa wanda yake tana ci sosai wannan kasuwar to kuma sai ya kasance a dab da bayan an yi sallan almuru kafin a yi isha kawai sai bom ya tashi a wannan kasuwa to kuma kasuwar jama'a maza da mata ana cika hmm. don saboda jama'a sukan zo kuma da akwai hanyar ma jirgi a inda ya ratsa wannan unguwar. Eh, kamar da yadda eh, wanda yadda shi Alhaji Garba ya mana bayani kenan yanzu. Eh to irin labarin da yake ya iso gare ni kenan sai dai mm. akwai wani wanda yake ya ga motoci kamar guda hudu wanda yake suna ɗiban mutane da suka jikkata sannan kuma suka mai a ciki ma za a samu wanda yake suka mutu. Har yanzu dai ya kamata mu shaida wa masu sauraron mu cewa har yanzu dai da muke maganan nan ana can ana ta ɗiban waɗanda suka jikkata ko suka ji rauni ko makamanci wani abu daga wajen wannan kasuwa ta arawa. Eh haka ne abin da ya kamata kenan masu 'yan sanda na yi ƙoƙari ma in tuntubi shi kakakin 'yan sanda ɗin to hmm. wayan shi gaskiya a rufe take to amma sai dai zan ci gaba da tuntuɓa in ji ko za a yi nasara haka ne abdullahab bari maka wannan tambaya a cikin 'yan kwanakin nan wato ana samun hare-hare masu ɗan karen yawa a nan gombe ɗin kamar dai yadda ake gani a wurare irin su borno shin akwai wani abu ne da ke faruwa a nan gombe wanda za a alakanta shi da waɗannan yawan hare-haren? eto eh kasan Gombe ta yi iyaka da jihohin Adamawa da Yobe da kuma Borno. Hanya ce wanda yake ake ratsawa aje. Sannan kuma irin mutane da yake suka tuttuɗo zuwa nan cikin garin Gombe. Ana ganin irin wa'annan mutane sun shigo cikin garin Gombe don saboda abin da mutane suke ɗan hasashe kenan a sanadiyar ganin yawan wannan tashe-tashen bama-bamai za ka gani a cikin sati an samu tashin bom biyu zuwa uku haka to kaga abin kuwa ya soma damun jama'a kuma suna tunani akan lallai ah, wayannan mutane masu tada bama sun shigo suna cikin garin gombe